ku biyo ni. Marabanku. Insha Allah bidiyon mu yau za mu yi ku darasi ne kan yadda za ku rika manin na wani network ma'ana wani token mai suna B network. Ku biyo ni. Da fari zan ajiye muku link a description a ƙasan wannan bidiyo ma'ana za ku danna sunan wannan bidiyo kuma title ɗin shi zai wana muku wannan link ɗin sai ku click a kan shi wanda shi ne zai kawo ku cikin play store kamar haka yana kawo ku sai ku click akan wannan install ɗin da ku yi click akan install zai kawo ku feji na gaba kamar haka da ya kawo ku wannan feji sai ku click akan wannan play ɗin da kun yi click akan play zai kawo ku ok in ka install bacin kun gama install din shi shine za ku yi click akan wannan play din, da kun yi click akan play zai buɗe muku kamar haka da ya buɗe muku dan zai nuna muku wannan user registration guest login user login ma'ana in kai sabo ne kana so ka register za ka danna wannan na saman in ka kuma bako ne kake so ka shiga ma'ana ka kai ziyara za ka yi nan guest login ɗin in kuma user login already kana cikin harkas za ka na wannan na ƙasa user login ɗin to mu misali ga wanda zai rajista sai ya shiga wannan user registration ɗin da ka yi a akan user registration shikenan zai kawo ka wannan fejin kamar haka da ya kawo ka wannan fejin gashi nan zaɓi ne ƙwaya biyu wannan zaɓin na farko kamar yadda kuke gani mobile registration ne wannan kuma gashi nan email registration wannan mobile registration mu yanzu muna kan a mobile registration ya danganta da wanda kake so ka buɗe da shi da mobile a da lambar waya ne ko kuma da email ne inda lambar waya ne sai ka bashi akan wannan mobile registration din sai ka zo nan ga inda aka rubuta wannan flows 86 nan sai ka click a kanta zai kawo ka zai nuna maka zaɓin code na ƙasashe daban-daban sai ka zaɓi ta ƙasar ya danganta da wace ƙasa kake da ka zaɓa sai kuma ka zo nan wajen inda ka saka please enter phone number ɗin sai ka saka lambar wayarka amma na farko ziron farko za ka cire shi ga wanda suke Najeriya misali masu zero s kaza ko kuma zero sabon kaza ɗin nan to ziron farko sai ka cire shi da ka cire wannan sai ka yi click akan wannan get code ɗin nan ɗin nan da ka yi click akan get code to za a tura maka sako ne zuwa lambar wayarka shikenan sai ka je ka ɗauko wannan sakon sai ka saka shi a wannan wajen da ka saka shi a nan wajen lambobi ne kana saka su sai ka danna wannan complete ɗin da ka danna complete zai buɗe maka kamar haka yana buɗe maka kamar haka zai ce please a zai ce maka often your account mara ka buɗe account ɗinka nan zai buƙaci ka sa nickname ɗinka nan kenan wannan na farkon ma'ana ka saka inkiya ko kuma suna ya danganta da abin da kake so ka saka ko inkiya ko suna a nan wannan column ɗin za ka saka wannan column ɗin na biyu za ka saka password ce da aka ka amfani da ita wannan na ukun za ka mai maimaita wannan password ɗin domin haka yi mistake za ka iya danna wannan alama idan domin ya buɗe ka a ga abin da kake saka an ma ka iya buɗe shi yayin da za ka saka wannan abu kana gamawa to nan ɗin nan za a ce maka who is your inviter ma'ana waye ya gayyace ka to tunda link zan ajiye muku insha Allah wannan link din muka amfani da shi zai wajen zai cike ma'ana zai saka sunana ko kuma username dina ko kuma invitation link invitation code dina shine za ku ga suna ne a wajen nan wajen shine kuna ganin wannan to shikenan sai ku je daga ƙasa akwai inda aka saka complete sai ku danna shi ma'ana da kun saka wannan ko ba ku saka ba zai zama automatically ne yana wajen kawai sai ku danna wannan complete din kuna da dannawa abin da yake ƙasa din to zai kawo ku wannan fejin kamar haka gashi nan zai nuna muku wannan shine fejin gashi kun ga abin da yake wajen wannan shine abin da yake wajen wannan a din sai wannan dash din sai abba sai dash sai one shine imitation code din nawa amma ku inda link ne already ma zai iya kai ku a ba sai kun cike ba zai cike shi automatically to wannan kamar da kuke gani shine fejin na mayan na shi wannan b network din kamar yadda kuke gani a kullum ana buƙatar ka zo nan wajen wannan alamar ƙudan zuman gashi nan ja ɗin nan to nan za ka je ka dangwala kana dangwala wajen zai kuma kore sai ya soma mayin na shi wannan b network ɗin ba zai tsaya ba har sai ya yi awa ashirin da hudu awa ashirin da hudu na yi zai tsaya sai ka zo ka ƙara dangwala shi sai kuma ya ci gaba da wayan ta haka shine ake wannan mayin ɗin to kamar yadda kuke gani wannan yanzu aƙalla kusan kimanin mutum miliyan goma su ne suke mayan ɗin shi wannan b network ɗin a halin yanzu kimanin mutum miliyan goma amma har yanzu ba a rancin ɗin shi ba sai dai mu yi ta ƙoƙari mu yi mayan iyaka iyawarmu domin allah sa ka ɗin shi inda project ne mai jama'a da yawa in allah ya taimaka zai iya ba da kuɗi kuma jama'a mu mora kamar yadda kuke gani wannan waya na buɗe masa bari in je account ɗina in nuna muku shi ku gani yawa yawa ga account ɗina kamar haka bari in shige shi ku gani yawa kamar yadda kuke gani nan kun ga zuma da nake muku magana in ga gashi nan zai zuga gashi nan sauran awa tara da minti ashirin da tara da 'yan sakanni kafin ya tsaya sai kuma yanzu kara dangwala shi ya ci gaba da aiki kaga shi yanzu a bayan nemanin ya kai kimanin dubu ɗaya da ɗari biyu da wasu tuwon to kuma haka kullum bayan 24 hours za ku rika zuwa kuna yin mayin to kamar kai yanayin amfani da link ina na gayyace kai ba ka so gayyace wani za ka iya shiga wajen nan ne aka iya shiga wajen nan ga gashi invite your friend nan za ka je ka gayyaci wani za ka iya kirkirar username ɗinka in kuma ka kirkiri username ba to sai dai ka yi amfani da lambar waya ta zama ita ce matsayin invitation code ɗinka wannan shine hanyar da ake bi a imanin na wannan shibi network ɗin za ku yi rijista sannan sai ku sama manin ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku ina fata kuma da sha da like na wannan bidiyo kamar yadda kuke gani nan tim ɗina ne na waɗanda suka kawo ni kamar yadda kuke gani kamar wannan misali wannan ta ƙasan shi ne rijista ne kuma a nan da kuke gani kusan ta ƙasa na suka yi rijista ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fata kuma za ku sha da like da wannan bidiyo na gode assalamu alaikum